Gwamnatin Ghana ta sanar da ceto bakin haure su 831 a hannun masu safarar mutane a bara tare da gurfanar da 32 daga cikin masu aikata laifukan. Daraktar fadar ministan daidai ta jinsi da kananan yara tare da bunkasa zamantakewan jama'a kasar Dr. Fisa Zakar Yawu ta bayyana hakan ne a wani taron horar da jami'an gwamnati masu ruwa da tsake bisa harkar shige da fice a kasar. Taron wuni uku da tarayyar Turai ta dauda wani a yankin Hona jihar Volta ya horar da masu ruwa da suke musamman jami'an shige da fice da 'yan sanda da dai sauransu matakan tunkarar bakin haure tare da ceto waɗanda ake safarar su zuwa Ghana. Binciken baya-bayan nan ya nuna cewa Ghana na daga cikin wasu ƙasashen Afirka ta yamma da ke fama da matsalar safarar mutane domin aiwatar da wasu abubuwa waɗanda sun ka hada da sabawa ka'ida da ma karuwanci da barace-baracen da wasu ayyuka masu ƙarfi. Malam Ibn Yusuf Durana mai magana da yawun hukumar shige da fice a jihar Arewa maso yamma na ƙasar ya ce a baya-bayan nan ma sai da suka ceto wasu ƙananan yara a hannun masu safarar su. Mun samu mun intercept su yaran da asilansin su suka yi niyya kamar za su yi tafiya da su from Burkina Faso to some part of uh, eh, Bona Hafo region. Yasa sai su engage in uh, child labor. So uh, our investigations revealed that these girls were actually trafficked. Ilahirin bakin haure suna fitowa ne daga wasu kasashe da ke mukutaka da Ghana masu fama da rikicin ta'addanci kamar tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar Burkina Faso da dai sauransu. Marafan zangon Accra Malam Imrana Adamu Bako ya faɗa wa muryar Amurka cewa wasu kananan yara da ake fitowa da su a jamhuriyar Nijar suna tsunduma cikin mawuyacin hali sosai. Ruwa ya tafi da 'ya'yansu an je an ciro su muke tsayawa batun kowa mota ya take musu 'ya'ya an sace musu ba domin ana sace musu 'ya'ya. Wata yar Nijar da ta buƙaci da a sa kai sunanta da ake zarga ma da safarar kananan yara ta ce kashin gaskiya yaran da suke kawowa a Ghana marayu ne. To tsakani na halga Allah kuke zauwa da ɗiyan mutane. mutane sai dai marayu kamar wanda bai da uwa kuma ka ɗauki nauyin dole ka ɗauke shi shi ne za ka taho. sai dai ko sarkin zangon ankara alhaji hayya hamisu bako ya ce a matsayin matsayinsu na sarakunan gargajiya suna nasu iya kokarin taimakon domin samar ma bakin hauren sana'a. domin wani na taba yi mai tambaya kana bukatan ka koma gida ya ce ya ɗauki duk irin abin da za a yi mai annan. domin gida bai da kowa ya ƙetare rijiya ne da baya a garin nasu duk an mamaye an kashe mutane Umman shi, baban shi, ‘yan uwan shi ba ko ɗaya, me zai koma ya yi, ina zai koma, an samu inda da a ajiye shi a nan a ba shi aiki ya yi. Gwamnatin Ghana dai ta bayyana cewa za ta ci gaba da mai da hankali gurin kare hakkokin bal'adama musamman ma waɗanda ake safarar su ba bisa ka'ida ba. Hamza Adam, muryar Amurka, kuma si Ghana.